yayin da al'ummar musulmi ke fara azumin watan ramadan hadakar kungiyar 'yan kasuwa a najeriya ta umarci 'yan kasuwa da su kaura cewa kara farashin kayakin masarufi musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar rashin kuɗi da kuma tashin kayaki a kasuwanni alhaji muhammad ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya mai kula da jihohin arewa goma sha tara ya ce kullum burinsu shine ma a samu sauki a rayuwa musamman mako a wannan lokaci na samun lada an samu matsala gefen canjin kuɗi an samu matsala gefen bododi an samu matsala kamfanonin mu na ƙasa wanda suka sarrafa gaskiya wannan abu zai dinga ci gaba da tafiya a zo daga baya kuma ana gan laifin yan kasuwa ƙanana waɗanda su ba su ci ba su sha ba suna zaune kowa na fama kullun jarin sai na baya baya sannan kuma an ɗauko tsana ko kuma da zarge-zarge an zan ɗora masa amma duk da haka ba zai hana amfani da wannan damar na kira manyan 'yan mu da wanda suke da hannu da shuni masu jari da kuma waɗanda muke da kamfanonin mu irin su dangoten tsaye da abubuwa da suka yi na yanzu suna shawara kan su Allah su dan sassauta su shigo su sake abin tukunna sai bayan azumin nan ya wuce su manyan kasu mu kowa ya sa tausayi da imani a zuciyarsa da fatan a samu albarkan wannan Ramadan a sassauta kayan nan yadda za a samu mutane su samu su yi azumin nan lafiya. Watan azumi dai lokaci ne da al'ummar musulmi ke kara kaimi a ayyukan ibada inda ma ake yalwata iyali da abinci. To koya al'umma suka soma azumi a wannan shekara? ga da ta bakin wasu talakawa a jihar adamawa sunana ali muhammad tukur to alhamdulillah azumi dai ya same mu sai dai lamarin da yanda yake kamar na rashin kamar na rashin kuɗi domin sayan abinci ganin yadda muka tsinci kanmu a cikin kasar to ne tanadi kawai iyalanka a wannan azumi So alhamdulillahi iya dai gurgudo mun dan yi tanadin da zai kai mu kwana uku zuwa hudu kafin Allah ya sake kawo wani abu wani hanya kuma. Alhamdulillah sunana Ibrahim Kazu shirye-shiryen azumi dai an dan kokarta amma a yadda muka sinci kanmu a wannan kasan kwanan nan kullum mu dai muna ce alhamdulillah watakila an dauko bawon hatsi irin kaman gero da mai wada sansu koya ake ina a cikin matsanancin rayuwa yanzu gaskiya dai to sai dai mu ce mu ƙara Allah godiya mu dan samu kaɗan kam dai. Barkanmu da warhaka. Yawa. To ya suna Hajiya? Amina. Ta Hajiya Amina ya azumi ne? Eh ana azumi dai. To me kika tana da azumi ne? To kun san azumi na bana kam akwai wahala. za mu ce eh, dangane da abinci ko mai ma sai mu gode wa Allah na yanzu dai yana da wahala saboda me abu komai kun san komai na rayuwa sai a hankali yanzu abinda za mu muka samu lasiyai da na yanzu akwai bambanci sosai. A bana ma dai watan azumi ya ka fahimta juna a tsakanin al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa musamman ma a arewacin jihar Adamawa wanda a baya fada hannun mayakan Boko Haram. Mr. Adamu Kamale shi ke wakilta al'umman Madagal da Micika a majalisar wakilai ya ce watan azumi na da muhimmanci. Kirawa muke yi domin azumi lokaci ne wanda yan musulmai suke eh, ibada kuma lokaci ne wanda ana addu'a. mu muna ni a na shugaba ina kira su yi ma kasa mu addu'a Allah Ubangiji ya kama albarka na ruwan sama Allah Ubangiji ya kama albarka na kwanciyar hankali na zama lafiya da yan uwa kuma mu a koyaushe da azumi da christmas a wajen mu ɗaya ne domin mu ba za mu gane babanci ba wani ma za gani eh, eh, yaya musulmi kani eh, krista so muna nan a haɗe kuma haka Allah ya yi mu dole ne kuma mu rungumi juna mu mutunta mutuntawa juna mu yi tafiya tare ko mutum mu ɗaya yana da rauni duka muna da rauni Mr. Adamu Kamale ɗan majalisar wakilan Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya